السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na talata yammacin 28 ga watan goma sha biyu watan zilhijja shekarar hijira ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwar mu cikin wannan masallaci masjidu nuril islam inda muke ɗaukan darasin masallaci a kowane yammaci na talata daidai wannan lokaci a cikin wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na imam albarbahari rahima rahimahullah muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala ƙarin godiya tare da roƙon dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zan yardajje a wajensa Allah ya arzuta mu da ikilasi da mutaba'a a cikin dukkan ibadunmu. mun kwana a ƙarshen shafi na ɗari biyu da takwas, wanda yau insha Allahu matashinmu shine farkon shafi na ɗari biyu da tara, gabar karatu ta ɗari da goma sha tara. قال المؤلف رحمه الله وهذر أن تجلس مع من ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على ضلالة wannan shine abin da shi shekul islam imam albarbahari rahimahullah ya aje a matsayin gargadi bayan ta ya gargade mu akan bin ulama'ul halali to yau kuma ga wani nau'i na bayin Allah da yake gargadar mu yana mana kashe da kul kar mu rika kasancewa tare da su a majalisi wahadar dan uwa da kiyaye an tajalisa ma'amani ya da'u ila shauki wal muhabba ka shedinka da zama tare da waɗanda su a majalisinsu shauƙi kawai suke tayar da shi shu'uri da muhabba kawai suke ta ainihin ƙarbiyantar da mutane a kai a yi rangwada a yi girgiza a rera a kada a rausaya a ambaci ƙauna Shi ne kawai a majalisun to ina maka kashedi da zama a majalisun irin waɗannan da su aikinsu kawai kira suke ila shauƙi wal Muhabbat. wa man ya ma'an nisa ka nisanci wanda yake keɓancewa da mata shuyukul ha ba أو هذه طبيعتهم shekunai na bid'a akan tsara musu masu yi musu hidima ƴan agajinsu mata matasa su ne masu karɓarsu a matsauki su suke musu hidima su suke kara kaina a gabansu su suke tsiyaya musu shayi su suke gyara musu shimfina, idan akwai gajiya su suke yin tausa don su waliyai ne wannan ba ba ta duniya ba ce haka yake haka yake wa man yaqulu ma'an nisa wa tariqil mazhab kuma kul ka shedin ka da wai a ce maka kada ka mutu baka da dariqa kada ka yadda da wata mazhaba ta dariqa kul ga sunna ta ishe ka sunna ta ishe ka in ka tafi neman wani abu bayan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata fadosa inna ha'ula'i wancaninka da muka ambata gaba ɗaya kulluhum ala balalati duk a tabbata suke duk wanda ka bi ka bi batacce ka zama batacce mazananku garin bata garin bata kuma sunansa garin batattu Allah ya tsare mu da zanewa a birnin batattu asharhu kauluhu wa hazar an tajlisa ma'a man yad'u ila ash-shawqi wal muhabbati man hum alladhina yad'una ila ash-shawqi wal muhabbati man hum wa hum as-sufiyya sune sufawa shehunan sufawa wa'inda suke ibdi'a'in sufanci lamma hazaraka min al-julusi ma ulama'il kalami yayin da imam al-barbahari rahimahullah ya tsawatar maka da kulka shedinka da halartar majalisin malaman surutu hazzaraka anan kuma sai yake tsawatar maka min al-julusi ma a firqatin ukra balla shedinka da zama a kan waɗansu ƙungiyoyi daban waɗanda suke su ma la, atattu ne manhum wa sufiya su ne ƙungiyoyin ɗariku na sufaye allazina ya abuduna Allah bil bidai waɗanda suke bautawa Allah da bidi'a ba da sunna ba maimakon me annabi sallallahu alaihi wasallam ya bauta wa Allah da shi me yace a bauta wa Allah da shi da me sahabbai suka bauta wa Allah su ma su yi haka a? su za su kago nasu nau'in ibada ai daga ganin wata ibadar ka san ba irin ta manzon Allah bace ba irin ta sahabbai bace in aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da jita da badujala ana kiɗi da 'yan mata ana rawa ana yin salati da hailala ana jan ayoyin alkur'ani a ambaci makka a ambaci madina san ƙarya ne kawai don an ce sallallahu a cikin kiɗi ko an ce la'ilaha a cikin kiɗi shi kenan kawai sai ya zama ibada don dai kawai mun zama kawai kesa-kesai ba mu da wani abu a ciki kawai fanko aka ɗauke mu ta yadda aka juya mu wai ai in dai har za ka yi zikiri ko da wani nau'i ka yi shi ya yi ƙarya ne sai yadda Allah yake da manzonsa wallahi in ba yadda Allah da manzo ya karantar ka yi zikiri ba ba zikiri ba ne bidi'a ka yi kuma sunanka halakakke salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai duk yadda ka yi shi kawai salati ne ba sai ka yi shi yadda Allah ya ce ko yanda manzonsa ya karantar sannan yake zama salati amma in ka yi shi yanda ka ga dama sunan ka dan bid'a batacce amma haka kawai an ɗebi mutane an maida mu yahudu nasara kirista su haɗu mazansu da matansu su yi kiɗi su yi rawa su yi shewa mu ma wai yanzu haka ake so mu yi to mal farko me zai bambanta mu da su kenan su ma fa bid'a suka kirkira ba haka annabi isa ya karantar da su ba su ma da suke cewa annabi isa suke bi saba wa annabi isa suka yi kenan mu ma annabi muhammadu muke bi sai muka saba masa E muka haɗu a mahaɗa da mu da wa'ancan su sun bar annabi isa sun yi nan mu ma mu bar annabi muhammadu mu yi nan sai mu haɗu a tsakiya a kuros ko su ba sa tare da annabi isa mu ma kuma mu zan ba ma tare da annabi muhammadu shi kenan mun zama shaka mai dare to inda ka ce kirista sun yi kuskure kai kuma ba kai kuskure ba to kai ba adili ba ne to annabi isa suke wasawa suke yego shi ba annabin allah ba ne ba manzon allah ba ne ba ulul azami shi to nan su don to me yasa ce sun yi laifi saboda suna yin abin da annabi yi san bai ce ba ba sa sallah mu din ma wayannan idan aji ta tafiyar ta yi tafiya cewa suke ai ba dai kai sallah akwai waɗanda ma sun daina sallar tafiyar dai ta yi ta yanzu wannan somin tabi ne yi. so min tabi ne tafiya in ta yi tafiya sallar bari za a yi kai dai ka da a ce za ka dawo ka tambayi jikan jikanka da zai ce munan yanzu an daina sallah ko kuka sha wannan wahalar eh ai sufancin da farko ba haka yake ba gurɓata shi ake ta tafiya ana yi da farko ɗariƙar haka take ta ba za ka gane ɗariƙar da in ka ga masu ɗariƙar kawai za ka gane musulmai ne amma da tafiyar ta yi tafiya yanzu kai da kanka yin kaga sun tayo sun yi an gaya sun tawo za ka ce kawai yana ba musulmai ba ne ko ba ka da ilimi to ai sallar ma tafiya dai ta yi ta tafiya don dai mu shekarunmu ne ba zai kai ba amma wa'annan nan gaba sallar ma bari za a ce yi kawai in kana tare da zausu ka gama eh. kai dai a lallaba a tafi gora za ta fashe wata ran a jiri zuwa rafi malaman suna suna gargadi su ma suna nan sun yi sha yadda ake kokari kar abi bid'a haka suke kokari kar abi suna kuma suna cewa son annabi suke sallallahu alaihi wasallam kuma sun ce kar a bi sunnar annabi a bi dariqar wani wanda ma kwata kwata shi ba a matan waye ba ha to waye Sai har aka ce ba za annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa ba dole sai wancan kabi wancan in ba shi ka kira a lahira baka da matsayi ai wannan an nuna aiko da annabi da aka yi ma kawai dama ba aiko ba ko kuma an aiko shi amma ya kasa wannan shi ya zo ya karasa ko kuma na wannan ya zo sai ya danne nashi la nabiya ba di ba ta yi aiki ba kenan la nabiyya ba'di to imam albar bahari yana gargaɗa ka a nan ma'afir katin ukura balla wahum sufiya allazina yabuduna Allah bil bid'i wadanda suke bautawa Allah da bid'a wal muhdathat kage kage allati ma anzara Allah biha min sultan wanda Allah kwata-kwata ba hujjar da ya saukar a ƙura'ani na cewa e, bauta wa Allah da haka in karisa su kace ina aya babu ina hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace haka za a yi babu wani sahabi ne ya haka babu wani tabi'i ne ya haka babu ma anzalallahu biha min sultanin wa yatarkuna sunna kuma sun bar sunna asalin wanda Allah ya ce ma kuma rasulu ma atakumur rasulu zuhu duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi fa ku ku rike shi su kuma suka ce la zuhu kar ku rike shi zu tariqata bulali ku rike tariqar wani wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda ya hana ku ku bari to shi ya hana mu bidiya shi yasa ba ma yi man adasa fi amrina haza ma laysa minhu ko huwa radd sannan yace mana fa kullu bid'atin dalala don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine abun bi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya turo yake abi duk wanda ba shi yake bi ba to ba addinin musulunci yake yi ba wala ya buduna eh, haka ne kuwa haka ne na'am bal ba ya bauna bil hadisi bal kai ba ba wai su bi sunna ba ba la ya bauna bil hadisi ba su ma damu da hadisai ba don in ka zo kana rike da littafin hadisi masu sai ce wai kai ma ko ka shiga wahabiyawa ne wannan littattafan na wahabiyawa ne ai amma idan aka ganka da wani littafin wani muridi mai alamomi na falaloli fa'ida falala fa'ida alkama ko? to irin wannan shi ne wai littafi amma da za a ganka da tsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai kai dan wahabiyawa ne ka zama ba wahabiye la ya ba'una bil hadisi ba su damu da karanta hadisai ba wala ya ba'una bil aladil ilmi kai ba su damu ma da neman ilimi na asali ba wai haziru na min ɗalabin ilimi hana mutane mabiyansu suke yi neman ilimi domin idan suka ƙyale kofar neman ilimi baje to ai yara za su gano to ba sa so su ga yaro yana zuwa karatu inda ake karatun ilimi na asali ya suna cewa ɗalabul ilimi ai wannan ilimin wata doguwar hanya ce luka an zikirin layi kai kan fi ka tsalle kana zikiri kawai ai ladan zikiri babu kamar a duniya eh to shehu tunda babu kamar ladan zikiri me yasa kai ka iya tafsiri eh me yasa ka iya larabci shehu me yasa ka haddace qur'ani da kaya kana rawa mana kana dukan ƙirji. me yasa ka sa ƴaƴanka a makaranta suke karatu suka haddace Qur'ani me yasa suka iya ilimi suka iya larabci da ka ba su nadi mana ka ba su kwagiri ka ce ku zama zakirai kawai shi kenan mu kuka rena hankalinmu shehunai ku kuka yi ilimi kuka tsare 'ya'yanku suka yi ilimi mu dai ku zo a ba ku katuwar kujera ku zauna ku yi mana bayani ku yi mana bayani ku juya mana kwakwalwa sai ku ce to za mu shiga daga ciki ku ku harraka hmm? shehu zai tashi yauwa su a raka shi zama mota ya je ya kwanta da iyalinsa to ku kuma ku ɗauki mura hmm? yi mana yanzu masu hankalin sun tafi ku kuma ku yi hauka sai a tashi a yi ta rikikip rikikip a tsalle ana duk da na kanka yanzu wani shehu ne kuka gani zakiru to inda shi ya shi ya zama zakiru man wani dan shehu ne ya zama zakiru inda shi ya 'ya'yansu su maida su zakirai man ‘ya'yansu kullum ƙoƙari suke su tsare su sun haddace su iya ilimi saboda su mallake ku ko kuma an hana ku ilimin an ce ku tsaya zikiri ya bilada eh? wai a yi gayya a yi noma in aka yi noma aka sussuka aka gama aka ɗebe ainihin wato tsabar sai a ce ai dusta ta fi tsada kuku dau dusta eh kuku dau dusta ta fi lada eh, kar ku taɓa bayar dusta ta fi lada gaskiya ne dusa ta fi kwayar to Allah ya sauke la ya baruna bi dalabil ilmi wa yahziruna min dalabil ilmi yaquluna dalabul ilmi yushghilu an an zikrillah neman ilimi ai zai hana ku zikiri eh yashghilu zai shagaltar da ku an zikrillah ba za ku samu damar yin zikiri ba yushghiluka anil ibadati kuma zai hana ka ibada ka rike tarbi ka yi ta ibada kawai da jahilci wallahi duk wanda kaga yana yawo da tarbi a kasuwa in ka bincike shi jahili ne cikin kasuwa da tarbi wai in ka tawa shi wai shi tasbihi yake jahili ne wallahi sai komai da muhallin sa ai to a kasuwa ka ce ba za ka yi wa mutane ma in da be uku ka nika marhiya ma addu'a eh. gaisawa za ku yi wallahi in ka ciro 500 ka ce aka rama kallahu ya fara ganin sa ah, mala abdullahi kana nan tarbin ne ya faɗi wallahi wajen karɓar ɗari biyar amma in kawai gaishe shi za ka yi ma haka wai shi wali auliya ullahi wai shi zikiri yake a kasuwa komi yana da muhalli yayi yanzu inda za ka tambaye shi me yayi zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi in za a shigo kasuwa tun da kai zakiru ne in za a shiga kasuwa mai annabi ya ce a faɗi Ɗaya eh, ka tsare zakiran ka ce musu wanda duk ka ga baya magana a kasuwa ka ce mar meye zikirin shiga kasuwa ai kowane muhalli da zikirinsa kuma ba shi kai ba ba zikiri ba ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana zikirin shiga kasuwa ko ya ce mana in ka shiga kasuwa ka yi ta zikiri kar kai wa kowa magana da me za ya za ya yi ciniki to me ya kai shi kasuwa dai in ba sai za ka yi ba za ka siyo in ba haka ba kuma ka shiga ne don ka yawaita sallama gun mutane ku gaje sa ka samu lada haka wani sahabi ce yana shiga kasuwa don ya samu ladan assalamu alaikum da gaisuwar musaba to kai ba ka magana kuma ba za ka siyo ba kuma ba sai dawa za ka yi ba ana neman waye zai ganka ya dan ma kuma duk wanda ya dan ma za ka yi mar magana wanda ba ka zai yi ba kuma kai zikiri kake ba magana don Allah ne ya zikiri shiga kasuwa zakiru da tun daga ka cikin kasuwa da za ka shigo mai kace Allah ya mu sa'a <laughs> to kaji abin da wannan zakirin ya wai ne a zikirin shiga kasuwa yana da zikiri shiga kasuwa din kowane muhalli da zikirinsa shi ya sa aka ce mutanen da wato waskurullah zikiran katira ku yi wa Allah zikiri ne yawa ba wai aka kawai sai in an sa wa zikirin rana ba eh akwai taron zikiri da za a yi na ƙasa eh ko na jiha eh. kowane muhalli da zikirinsa shi ba mumini bai da lokacin da ba zikiri yake yi ba yanzu da za mu shigo masallaci na akwai zikirin shigowa hmm. in za mu fita akwai zikirin fita hmm. daga gidanmu in za mu fito akwai zikiri in za mu shiga akwai zikiri in za mu kwanta akwai zikiri tukunna wajen tuɗe rigar mu akwai zikiri wajen sata akwai zikiri wajen kwanciya akwai zikiri wajen cin abinci akwai zikiri in an koshi akwai zikiri in za ka shiga ban ɗaki akwai zikiri in za ka fito akwai zikiri shin akwai abin da ba ya da zikirinsa to zakir duk ya san su hmm? wanda ya san duk azkar na shari'a shine zakiri zakiruna Allah kaseeran wa zakirati kenan Wadanda suke ambaton Allah da yawa a kowane muhalli da yawa maza haka nan mata Allah ya mana yake to wai ilimi wai zai hana ka zikiri wai wai ilimi ai sai hana ka zikiri ya hana ka ibada kai dai ka ci gaba da ibada kawai da jahilci wa haza dalalu to wallahi wannan mutane. ne duk mutumin da zai dage ta baka waradi ka zauna kai kai ya baka waradin rana kaza waradin lokaci kaza na safe da na yamma duk kuma babu shi a hadisi babu shi a qur'ani ya shagaltar da kai kuma bai karantar da kai ba bai baka ilimi min kitabillahi aw min sunnati rasulillahi ba sallallahu alaihi wasallam to katacce ne yana so ya barta ka hada dalalun li'annal ibadata la tasluhu domin ita ibada ba ta inganta wa zikiru zikirin kansa la yasluhu bai inganta illa idza kana ala waqtil kitabi was sunna in ya dace da karantarwar kitabu was sunna in yayi daidai da karantarwar alqur'ani yayi daidai da karantarwar hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala yakunu kadhalika illa bil ilmi yaya haka ko zai kasance ba ilimi ya za a yi zikirin ka ya dace da kitabuwar sunna da jahilci ya za a yi ibadar da dace da kitabuwar sunna da jahilci ba ilimi wallahi ba zai taɓa wala ya kunu kadalika hakan ba zai yiwu ba illa bil ilmi sai da ilimi wani zalika ballo saboda haka irin wa'yancan jahilai da suke bin malamai wanda suka rufe musu gaskiya suka bayyana musu ƙarya suka zauna da jahilci suna bin su kamar akalan raƙumi raƙumi shine wanda biyu ya ja shi gashi kato amma yake ga ɗan ƙaramin yaro yana jan ashirin suna bin shi to wannan wali zalika ballo saboda haka irin wa'annan suka fashe, wal iyazu billahi Allah ka tsare mu da irin wannan dimauta zahidu fil ilmi sun tsorata mutane suna ba su tsoro da yin ilimi wata allumi suna tsorata mutane da neman ilimi ai ilimin zamanin nan in ka wa malamai karance-karancen nan zai raba ku da annabi zai raba ku da waliyai zai raba ku da malamanku zai sa ku rena iyayenku wannan yanzu don Allah wanda aka jera masa irin wannan manyan abubuwa ya ba zai ji tsoron abun ba Abun da aka ce zai raba ka da annabi zai raba ka da waliyai zai raba ka da iyayenka zai sa ka rena manya ya ba za ka bari ba eh akwai wanda yake so ya zama da wannan sifa to wannan ba duk kawai an rabe da ƙarya ne Abun nan an rabe da gaskiya ne ana hantaya wa mutane ƙarya ya za a yi kan annabin har ka so shi so na haƙiƙa ka karanta sunnarsa ba ya za a yi ka san Allah har ka san ibadarsa ya ake yi ya yace har ka bauta masa yarda da kai ya za a yi har ka yi wa iyayenka abin da ya kamata baka da ilimi biyayyar jahili ga iyayensa ma wani lokacin alaka ne Kan karshe sai ka ji yana cewa yaron nan wallahi ya bauta mini matukar bauta to gadi ana bauta wani in ba Allah ba shi kuma ya ni tun da na ina bauta wa iyaye na to iyaye bauta musu ake yi eh wabil walidaini lisanan Allah ce a kyautata musu ba bauta musu ba don duk mutumin da zai ce kai abu kaza alhali Allah ya hana to in kai ba kamar ka bauta masa ne duk abin da Allah ya hana in mutum ya sa ka kai to ka girmama shi sama da Allah har ma Allah ya hana shi kuma yace ayi sai ka bi maganar sa ka bi ta Allah to wani wai duk abin da iyayensa suka ce yayi zai yi ko menene to ai iyaye na ne aljanna ta a cikin iyaye na take to waye mai aljanna to Allah yake kai kaki ka ce iyayenka iyayenka ina suka ga aljannar tun da basu suka saba wa Allah suka dora ka hanyar da ta saba wa Allah ina suka ga aljanna da za su baka su ma ba su same ta ba to amma iyayen in suka dora ka hanyar Allah hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka saba musu to ka saba wa aljannarka ka saba wa aljannarka in ka musu da'a kuma to ka kyautata aljannarka don haka hatta bin iyaye sai da ilimi bin manzon Allah da sonsa sai da ilimi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bin Allah da kadaita tashi sai da ilimi yanzu tauhidi da jahilci yaushe mutum ya tsaya akan tauhidi inda jahili ne yaushe mutum zai tsira daga shirka inda ya jahili ne amma mutanen nan ka duba yanda suka zauna da mutane shekaru su suke samu muna shirka su nada layu su bamu su bamu tipu su ba mu aya da ake rubutawa a allon ƙarfe su ba mu laya su ce mu gunne a tsakiyar kasuwa su ba mu rubutu su ce mu je mu zauna kan tururuwa mu sha su ba mu wani abu su ce mu wanke a sabuwar kwariya mu shimfida sabuwar tabarma a mahaɗar hanya da daddare kirara kar mu yadda kowa ya gamu wai malami ne zai baka ayar Qur'ani ka rubuta ya kwatanta maka wai wai yanda zaka yi kaje ka shata ta hanyar tsari wannan ilimi ne wannan shirka ce ba ya dora ka a hanyar da in ka mutu akan haka kawai an wuta ne kai direct to amma wai shi ne wai mu ba za mu rabu da malamanmu na asali ba ai malaman asali su ne wanda suke kan asali me asali alkur'ani me asali sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wasallam waɗanda suke kiranka akan ka bi Allah ka bi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ka saba wa tun mutumin da ya saba wa Allah a tafiyarsa ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafiyarsa ka saba masa to waɗannan sune malaman da ake bi yau kuma sune wai malaman da aka tsana wahabiyawa ne ko da ke wannan sunan ma ba shine yanzu wai yan izala ne yan izala na eh yan izala na amma a natti izala ko ai daga nan mi a tsahuɗi siri halahul ma'akoli ne an di a natti izala to tina nattuɗo izala a ata kaza wai um shirka kaza ma um shirka kadi tagu o non wala ko rentirta hoore eh e a allah tan ta ɗum ay allah on ma wi imma mi walluma Hmm? na non Allah omi e to wi ka to wi ka wai eh eh ai wi ka shi in taya ka shi yanzu Allah a tsaron a tauhidi ya taba cewa ka tashi ya taimake ka a bangaren tauhidi akwai inda Allah ya faɗi haka tauhidi ba fasassauci ya hana kawai yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi in dai ka masa shirka is to ba kai ba rahama ba kai ba gafara sannan hatta annabawa gaba ɗaya yace da inda sun yi shirka ba za su samu rahama ba amma ai su an san ba za su yi ba amma mai Allah yace la in asharakta la yahbadanna amaluka wa la takunanna minal khasirin wallahi da za ka shirka ko kai da za ka yi shirka la ya haɓa ɗan na amaluka duk aikin kan nan da ya rushe akwai ne aiki mai ɗumbin yawa irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi aka ce don da zai shirka is ta fi ya rushe to amma ai ba zai yi ba wannan gargaɗin suwa ake wa to wallahi in ka kuskura ka yi shirka is duk ibadar da ka taɓa yi ta rushe kamar ka danna direct all ne ai formatin addinin ka tun da kake tun balagar ka har zuwa yanzu to amma wai malamai ne za su baka hanyar da za ka je kai shirka ka zama kadiri wai kuma su ne malamai yanzu waɗansu idan kani suna tari kai ina da wani malami na walla kai malamin nan gaskiya yana da kokari inda za ka tambaye shi littafi nawa kai a gaban shi shakai ba iri wayannan malaman ba don Allah masu zada zaune tsaye eh yanzu motan nan tun da na same ta ban taba accident ba eh? hmm, dama malami na yace kwantar da hankali na ba abin zai faru kike kaga wannan kaga wannan eh. matukar ina tare da ta bana tsoron kowa ko tsakiyar ina ne zan overtaking amma kuwa ta ran za a ɗauko eh wai kaga wannan eh. sai yanzu wannan yana da Allah eh yanzu wannan yana da Allah Allah ya kawai na'am wa qalu abinda suke gaya wa annas mutane eh وقالوا للناس وقالوا للناس اشتغلوا بذكر الله اشتغلوا بالعبادة abin da suke gaya mutane ku dage zikiri ishtagalu bi zikiri zikiri lahi ku yi ta ambaton Allah har ku zama mahaukata ka yi ta kiran Allah sai ka haukace ishtagalu bi zikiri lahi wa ibadatin ko da yaushe a same ku kuna zikiri kuna bautar Allah ba ilimi don Allah mutum ya ce kai ta zikiri kai ta ibada amma kai jahili ne yaushe zikirin za ka gane wanda za ka yi ibadar ya za yi ka gane yadda za ka yi ta da jahilci ba ilimi hmm? qabla ƙabla amali ai sai an yi ilimi kafin aiki al-amal qabla ƙabla ilmi sai ayi aiki tun ba a yi ilimi ba to sun cewa suke ishtagalu bi zikrillahi wa ibadatillahi zaidu bil ilmi suka nesanta mutane da ilimi wa ta'allumi da neman ilimin wa qalu lin nasi ishtagalu bi zikrillahi ishtagalu bil ibadati hadha huwa ainul dalal wannan fashi ne asalin mata li'anna li'anna li'anna al-ibadata wa dhikra domin ita ibada da shi zikirin la ya fi hali dukkan su biyu ba sa inganta illa iza kana ala ilmin sahihin sai in sun kasance an yi su akan ilimi ingantaccen ilimi kawo ilimi kawai barkate ba a'a ilimin sahihin minal kitabi was sunna ilimi ingantacce da ya samo asali daga qur'ani ko ya samo asali daga sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wattiba'i da kuma bi lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai in ilimin ya bi karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan ta zaka zo ka karanta wani ilimin da babu shi a cikin littattafai da aka ruwaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi to wannan ba ilimi bane amma idza kana ala ghairi ilmin wattiba'in amma idan da zai zamanto ba akan ilimin kitabu wa sunna ne, ba akan biyayya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, to wannan zikirin wannan ibada dukkan su kana su biyu din sun kasance balalan sai su zama haka duk zikirin da aka yi shi sabanin kitabu wa sunna duk ibadar da aka yi ta sabanin kitabu wa sunna to bata aka yi وقد قال sallallahu alaihi wa alihi sallam man amila amalan duk wanda zai yi wani aiki laysa alaihi amruna ba mu muka ce yayi ba to fa huwa ratul ko yayi ma an maida masa kayan ba a so in ka kuskura ka bauta wa Allah da wata ibada da ba annabi sallallahu alaihi sallam da ya koyar ba ba daga qur'ani take ba ka sani wannan an maida maka kayanka kana yi kana tashi nan aka bar maka kayanka aya cikin littafin da za a ce za a yi sakayya ranar gobe kiyama don Allah ba amma dauka ba balle a yi sakayya an mayar maka kayan ka kasha wahalar banza is tun da dai kaifa ta'lamu anna hadha eh, anna hadha alaihi amru rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wai idan har kai jahili ne ba ka nemi ilimi ba ya za a yi ka gane cewa haza amrun rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan ibadar da nake yi umurni ne daga manzon Allah ya za ka ka gane da jahilci zo kana zikiri in an taba ka kace eh inda yasa na faɗi haka anan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai zauna ya ce kaza ko duk wanda ya tashi daga majalisi ya ce kaza ko kuma duk wanda zai shiga gida ya ce kaza ko kuma duk wanda zai fita ya ce kaza ko wanda zai shiga masallaci ya ce kaza ko wanda zai fita daga masallaci ya ce kaza wanda zai shiga kasuwa ya ce kaza wanda zai haura tudu ya ce kaza in ka sha gangara ka ce kaza lokacin da zaka sauka ko ka hau mota ka ce kaza lokacin da kaga wani tashin hankali ka ce kaza duk wannan akwai ainihin azkar in aka matsa ka ina hujja ga inda Allah ya ce ko ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce don Allah in baka da ilimi idan in ku har haka kawai muke bauta wa Allah ko muke yin zikiri da jahilci kaifa ta'lamu ya kai zakiru ya za ka gane anna haza alayhi amru rasuli sallallahu alaihi wasallam ya za ka gane wannan umarni ne daga annabi ya za ka gane bid'a ne sai da ilimi illa bi ta'allumi dole ne sai in kana karatu wa qala annabi yace man ahadatha fi amrina duk wanda ya kara wani abu a cikin umurnin mu addinin mu haza wannan ma laysa minhu ya kawo shi babu shi a cikin addinin mu yace ayi to fa huwa ya sai ya sani kuma da masa kayan ba a so Allah ba zai karbi ibada da bid'a ba wa kaifa ta'lamu annahu muhdathun ya ma za ka yi ka gane ibadar bid'a ya za ka yi ka gane annahu wannan abun da aka baka muhdisun bid'a ne ya za a yi ka gane in kai jahili ne illa idza hu bis sunna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai in ka gwama shi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ga bai hadu ba sai ka ce a ba na son wannan bid'a ne don Allah jahili zai zai gwama in mutun ya zo maka da wata ibada ta bid'a ba za ka taba gane bid'a ba ce sai in kana da ilimin sunna amma in kana da ilimin sunna to duk wanda ya kawo maka wata ibada ta bid'a yake ce ina ka samu wannan ni dai ban san ban shi a cikin hadisan annabi ba sallallahu alaihi wasallam kuma ban san shi a qur'ani ba don haka sunan sa bid'a ni ba zan bauta wa Allah da bid'a ba ka je can da kayanka to amma idan kai jahili ne an hana ka ilimi an ce karka nemi ilimi ilimi halaka ne dole ai ka kuno bidiyo yana baka sai ai malam ne ba mu yau malam ya ba mu fa'ida yau na filfilin ranar asabar aka ba mu e eh, yau kuma an ba mu na daren talata e akwai na filfilin daren juma'a kuma ya ce mana sai ranar alamis zai ba mu <laughs> ai ta ba ku wahala wai shi ya yi ilimi yanzu ilimin dama ya yi ne don ya mallake ku to yanzu baya so ku ku ilimin baya so Allah ya kare to don haka babu yanda za a yi ka gane wannan muhtasun ne a gaggen abu ne sai in kana da ilimi wa kaifa alamu annahu muhtasun illa banta hu bi sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam la budda min at-ta'allum dole ne mu ji ilimi dan uwa awwalan da farko tukun na kafin ibada wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukuman la'i fihi baya inganta mutum ya aikata kowane irin aiki wallahi sai ya san hukuncin Allah a cikinsa ibada kowace iri ce ba ta inganta sai in an san yadda za a yi ta abinda malam Abdulrahman al-akhdari ya faɗa kenan la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan fi'lan na kira ne kowane irin fi'ili kowane irin aiki sai halatta ka aikata shi hatta ya alama hukuman Lagi ɗiri har sai ka san hukuncin Allah a ciki shin haka Allah ya ce a yi shi eh to sau nawa ko kuma daidai wani lokaci ko da wani tsari dole sai ka san yadda ake yin sa tukunna amma ga kawai baka sani ba sai ka fara aiki ba ilimi wala tazhat fili ilimi don haka ba ruwanka da wancan kashedi da miyagu suke yi karka ne sanci ilimi wa talabil ilimi kar ka nisanci neman ilimi ka zama cikin masu neman ilimi duk mutumin da zai hana ka zuwa makaranta ya hana ka neman ilimi kamar ya hana ka bin hanyar zuwa aljanna domin hanyar makaranta hanyar aljanna ne wallahi duk mutumin da ya taho zuwa nan zai zo ya yi karatu idan da zai yi asilin a hanya ya mutu matukar da ikilasi ya taho ɗan aljanna ne a wajen komawa kuma idan da zai yi haɗari ya mutu matukar da ikilasi ya zo to ɗan aljanna ne man salaka yalta yaltamisu fihi ilman haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya kama hanya neman ilimi yake a ciki to sahala Allahu lahu bi dariqan ila aljannati Allah zai taubaje masa wannan hanyar ta zama hanyar sa zuwa aljanna kaga dalili kenan shi malamin sunna malaman sunna ɗaliban sunna duk abinda suka faɗi sai sun suna da hujja wani zai ce kaji wai in kaje makarantar sama kawai kai dan aljanna sai ba wai wannan makarantar ba ko ba wata iri ce matukar ta sunna ce ba bidiya za a karanta ba kuma da ikilasi ka tafi ba don wata manufa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace an kore maka hanyar aljanna ne sahalallahu lahu bi dariqan ila aljannati ani na fadi ba fadalabu li ilmi don shi neman ilimi afdalu min an-nawafil ya fi gaje kai ta nafila ka zauna sa'a kana binciken ilimi ya fi ka zauna awowi kana ta nafilfili da jahilci ya fi ka zauna kana ta gancarbi da jahilci wanda zai zauna a koya masa matsala ɗaya yi nazari ya gane ta ya fi wanda zai je ta ruku yana juta da jahilci afdalu nawafilin nawafilil ya fi nafilfili na ibada fallazi jilisu wanda zai zauna li zakiru mas'alatan min min al-ilmi wanda zai zauna yayi ta muzakara na wata matsala ta ilimi ka zauna kawai nazari kake yi akan babin alwala ko ka zauna kana nazarin babin shafan hufi ko babin taimama ko babin wanka ko babin sallah ko babin haji ko babin zakka ko babin abin da ya shafi tauhidi to wannan ka zauna ka matsal ka yi nazarin wannan babin ɗin kawai matsalatan minal ilmi afdalu shi ya fi maka minal ladhi yaqumul laila kullum ya fi wanda zai kwana daren gaba ɗaya yana ibada amma jahili kai da zaka tsaya ka yi nazarin matsala ɗaya ka gane ta ka fi wanda ya kwana yana nafila matukar da jahilci yake yi limaza malam yace saboda me li'annahu ya'budu Allah ala ilmin wa basira domin shi ne nazarin ilimi shi ya tashi zai yi ibadar ko kankanwa zai yi zai yi da ilimi da basira jahili fa zai yi ta yi kawai da san baya ake yi ba wa li'anna alima domin shi malami yanfa'u nafsahu abin da ya sa neman ilimi yake da amfani in aka same shi fa'idarsa yana da yawa domin shi malami farko dai za ka amfani kanka shi amfani kansa wayan fa'urairar kuma ya amfani wani don Allah yanda aka zauna dirshan kawai hayan da yan bidiya suka yi da mu idan da ba mu samu wasu malamai na sunna suka tashi suka tsamo mu ba da muna nan fakan mu cike kamar mujiya da rana amma da Allah ya taimake mu da malaman sunna yanzu mutum ya kwana yana shirimen tsaye mu ce kai wannan dan bidiya ne yanzu daga ka ko a ko a rediyo ka ji wazi zaka gane na bidiya zaka gane na sunna saboda me an wayar maka da kai kaga malami ya fi abidi yanzu da sai dai ibada kawai yake bai zo ya gaya muku yadda abin yake ba da kun san wani abu to shi ibada ne malami zai amfani kansa sannan ya amfani waninsa yan fa'u tsawo wa yan fa'u gairahu amma al'abidu amma mai ibada wanda zai zauna kawai da a zaurensa sai ɗakinsa yi masallaci yana ta ibada allazi yusalli laila kullahu da daddare da kwana yana sallah wai sumun nahara ya wuni yana azumi yan kwamu nafsa faqat wannan kwana da sallah din da wuni azumi za ka samu za a kan mana ba shi kadai ya amfana ba amma malami ba zai tashi ce innal alhamdulillah dan uwa musulmi a daina kaza kaza shirka ne a daina kaza kaza bidi'a ne a daina kaza baya da amfani a lizimci abu kaza shine sunna a lizimci kaza shine tauhidi wannan bayan ya fa'idanta kai baka fa'idanta ba to shi yasa malami fa'idarsa ta fi ta mai ibada zalla wanda suke kere kansu su je su rufe kansu su ce su waliyai ne sai dai a kai musu hadaya wannan yanfa'u nafsahu faqat kansa ya amfana da kwana sallarsa da wuni azuminsa wala yanfa'u nasa da amfani mutane ba anafuhu qasirun ala nafsihi amfanin ya takaita a kansa kawai fa anta amma kai idan ta allamta in ka nemi ilimi nafata nafsaka in ka nemi ilimi farko zaka amfani kanka ka gane alqibla ka gane dubrul qiblati haka ne ko ba haka bane za a gane alƙibla za a gane bayan alƙibla farko kenan sannan wani fatan na za ka amfani mutane domin mal ilmu illa al'amalu bihi khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu mafificin ku kenan wanda ya karanta qur'ani ya karantar amma idan ka karanta qur'ani kawai kai gum amfanin akan ka ya tsaya tsit ba ƙara kowa ba kowa bai ƙaru da kai ba to amfanin ilimi shine wanda aka yi um aka karantar wali haza qala alaihi salatu wassalam afdalul alimi annabi sallallahu alaihi wa sallam. yake fifi malami yake da shi alal abidi akan mai ibada zalla mai yawan bautar Allah shi ake cewa abidi mai ilimi mai karantar da mutane mai wa'azi mai tunatarwa shi ake kira alim malami to qablu alimi fifikon da malami yake da shi alal abidi akan bawa mai ibada fadlil kamari ala sa'iril kawakib kamar fifikon da farin wata yake da shi akan sauran taurari shin za ka iya kwatanta hasken wata kusa da tauraro to shi tauraro kamar ibadar kansa kawai yake yi wata fa ya haska duniya wata shi bayan ya zama mai haske sannan yana haskawa waɗansu suna fa'idanta sannan wannan hasken nasa yana amfanar da iyan itatuwa cikin dare yana ba furanni fa'ida kuna zamanin farin wata haka kawai yake yadda rana take ba amfani fa'ida shi ma farin wata yake ba biyan itatuwa da kuranni fa'ida lokacin da yake kallin nan to fifikon malami da sauran mutane masu ibada kawai tamkar farin wata ne da sauran taurari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-kamara domin shi wata yuniru yana yin haske uh, yunirul kauna ko yana haske haskakawa halittu su ne alkauna ka'inat yana haskakawa halittu wai siru alaihi rukban mahaya cikin dare matafiya cikin dare za a ga suna ta tafiya suna ganin abin da ke gabansu wata fitila ta haska musu harin wata wai silihullahu bi istimar kuma Allah yana gyara ɗiyan itatuwa da hasken farin wata da sauran furanni lahu manafi'un azima hasken farin wata yana da amfani da yawa to haka malami yake a cikin bayin Allah ammal kawkabu kaman shi tauraro fa huwa yunawwiru nafsahu faqat yana haskawa kansa ne kawai nuruhu qasirun alayhi haskensa ya takaita a kansa kawai haza fil abidi wannan shine kamar mai ibada ba malami ba ko malamin ne yayi karatun ya zauna yayi ta bautawa Allah bai gaya wa kowa ba bai gargadi kowa ba bai karantar da kowa ba ya koma tauraro maimakon ya zama farin wata mai haske sai ya tsaya a tauraro wannan kenan fa in ma ba dan bidiya bane wannan fa abidin da ba bidiya yake ba kenan shi zai zama tauraron sai allazi ya'budu Allah ala al-haq haka ne kuwa wanda yake bautawa Allah akan gaskiya kaifa bil abidin allazi ya'budu Allah ala jahalin wannan fa mai bautar Allah akan daidai ma kenan sai ya karatu ya tambaya ya ake yi sannan ya bautawa Allah amma bai ɗauki kujeran malanta ba baya wa'azi baya karantarwa baya haskawa kowa kansa kawai yake wa karatunsa ya tsaya a kansa kawai tun da dai ya sani to jifa ya tsallake ni sai ya fada kan kowa to wannan idan har ibada da yake yi ma akan gaskiya ne alal to shi ne zai zama tamkar tauraro to yaya wanda yake bautar Allah da jahilci da bidiya shi fa dudun ne shi dudun ne shi bai samu darajar wannan tauraro ba ma alladhi ya'budu Allah ala jahli hadha rubbama takunu ibadatuhu halalat da yawa ma ibadar yana yin tabata ne maimakon shari'a ta kawai yake yi mardudatan alaihi daga yi sai a jefa mar kayansa ya gama tsalla sai a nade sai a wurga mar ya gama kaza sai a nade sai a wurga mar yana nan yana tara dakon kuskure sai ya je lahira ga bai je da kawai ba fala budda dole ne min ilmi mu nemi ilimi yan uwa wa talabil ilimi neman ilimi wajibi ne ala kulli muslimin wa muslima wala gurruka wala yagurruka wala ko haka ne wala illazina nasa kada ka yarda da wato wadan rudi na waɗanka wala kada waɗancan su ka allazina yahuttuna nasa ala zikiri wal khuruji was salati al-layli was haka ne kar ka yadda su ruɗe ka su rika baka kwaɗai su rika kwaɗaitar da kai ala zikiri ka zama zakiru kar ka nemi ilimi ka zama malami ka dage ka zama zakiru annan ba ilimi ba su nuna ma irin zikirin da za ka yi ba a kan kitabu wasu sunna walhuruji ka rika huta kawai kana gararan ba wasalatin laili su rika ce maka da daddare kai raka kaza kaja abu kaza dubu kaza da dari kaza da goma sha kaza wasiyami kai azumi daren juma'a da wato ran juma'a karzannan ka kwana kai waradi kaza waradi kaza a daren juma'a su yi ta baka fa'idodi na bidi'a wai juna fi ɗalabin ilimi amma daga kayan ƙura za ka nemi ilimi su ce kun Karka ka je gun wannan malaman za su halaka ka ka zauna ka bauta wa Allah kai ta zikiri waljulusi eh, wato wal fi wal fil lil ilmi sai su hana ka zuwa majilisu inda ake zuwa a zauna cikin masallatai li talabil ilmi ala al ulama'i inda ake neman ilimi a wajen malamai sai su hana ka su hana ka kusantar malamai masu karantar da ilimin kitabu wa sunna sai su ce ka je ka zama mai zikiri kawai akwai halakarwa kudu wa mani ya luma an nisa da wanda yake illa li'anna ba'ar sufiya don wasu daga cikin sufawa la na alal harami su ba su da tsantseni wajen haram sufaye idan sufi ya rika ya to shi bai da haram idan ya gama tajalli an nuna masa komi shi ya tsallake ya wuce wannan tun na gama garin jama'a ne eh haza haramun wa haza halalun na gama garin jama'a ne shi ya wuce a kafa mar doka shi komi daidai ne a gunshi eh don haka ba su da wani tsantseni ya kuruna na hannu ma alaina ismun mu ai mun kai matsayin da ba mu da suluzi nahnu min al na billah mun zama arifai mun gama hadin kanin Allah mun zama Allah Allah ya zama mu eh, mun riga an mana kashfu. muna da kashafi muna hangen ko'ina. ina don haka ku yi ku dage ku bi mu ku mana yadda muke so don ku samu matsayi ranar gobe kiyama Kiyaman eh, mu mun wuce irin wannan don haka na ka gira sallah ma yana iya cewa ku je ku yi sallah ba sai eh, shi ya wuce wannan matsayin waye sabi hunar maasi su halatta wa kansu sabon Allah waye yaquluna suna cewa na hanuma alaina tarimu mu babu abin da ya zama haramun a kanmu ai eh ba ki haram ba eh. walaisa alaina wajibatun kuma ba mu da wani abu da ake ce masa wajibi a kanmu wannan ai na kananan halittu ne na gama garin jama'a ne a ce wai wajibi ka za a kanka wajibi kaza haramun mun wuce wannan matsayin ma alaina tarimun walaysa alaina wajibatun babu abun da haram akan mu ba mu babu kuma wani abun da yake wajibi li'annana wasalna ila Allah don mun iso inda Allah yake mu mu mun haɗe da ubangiji mun san dai lasna bi hajatin ila ibada yanzu ba mu da buƙatar sauran wata ibada mun gama wali zalika saboda haka yastamiluna liwat za ka ga suna liwati ba kawai eh sai ka gansu tare da yan matasa su za su kwana ya tuɗe a yi maka tofi E, shashafe jikinsa E, ya ce kawo hannunka toba ya ce to shashafe jikina gumin jikina za ka samu rama su yi talwaɗi da 'ya'yan mutane wai su waliyai ne su sun wuce haram su sun wuce halal wannan ba ji kamar wani kage ko tatsuniya ko malam fatun a da ya san ana wannan shekara nawa da imamu barbahari ya yi wannan littafin tun a lokacin wa'annan shehunan ko suke wannan kamar gazar wannan miyagu masu bi'ayin dariƙa tun a wancan lokacin suke wannan tabar gazar yanzu ku duba ku gani yadda suke kai sai a haɗa ainihin wato guru matasa da 'yan mata matasa wai ba haramu ba dai akwai soyayya ba eh shi sai a gwamudu kawai don wai soyayyar annabi ce ta yarda musu su yi komi soyayyar annabi ta yarda su yi komi yanzu soyayyar annabi ta yarda a yi komi yaushe aka sake ƙur'ani yaushe har aka sake faɗin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo da wani sabo wanda da abin da yake haramu ne yanzu ya dawo halal yaushe aka yi wannan canjin yaushe aka samu wani sabon annabi waɗannan abubuwa suna nan lullube ba har a yanzu haka ana na ana yi malam ya ce yadda milunan liwaka hatta luwaɗi suna yi wasta milunan zina kuma suna yin zina akwai waɗanda ma da an yi wani lokaci kafin malaman suna zuta jirgin ta idan shehi ya zo ya sauka a gonka sai ka kai masa iyalinka ya sa musu albarka akwai wani abu na minkiranci sai an cire musu wannan minkirancin eh

maza da mata su ce ya halatta a kalla ba komi yanzu yawanci da irin wannan zamanancin da kaushe cewa ilimin asali ake halatta kalle-kalle sai ce ai kallon kwallon kafa ba laifi kallon kida da waka ba laifi kallon kaza-kaza ba komi suna halattar da an nazarul muharram wato kallon da ya haramta waya na ma alaina ismun fi hadha mu ba mu da zunubi akan wannan annana nanzur fi ayati llahi mu fa muna kallon al'arshi nanzur muna kallo fi ayati llahi ayoyin Allah gaba ɗaya an mana hashafi muna kallon su ku ne ba ku gani eh wai su komi an yaye musu yanzu su ba abunda suna hango inda ba ma gani suna zuwa inda ba ma zuwa ya ƙulu na haza minan nazari fil ayatin lahi wannan yana daga cikin tsokaci cikin ayoyin Allah yi zayyinu lahumu shaitanu shaitan sai ya ƙawata musu haza shai wannan al'amurra da suke kai wa ya ƙulu na ma'al marada sai su rika keɓewa da matasan da ba su da gashin fuska Sune marada yara idan aka ce amradi yaron da bai balaga ba hauta mai sunansa titibiri titidiri shi ne amradi eh titidiri eh titidiri shi ne wanda shi ko gashin fuska bai fara ba bai balaga ba ko ina ka shafa kamar mace luwai-luwai shi ne amradi to za ka samu suna keɓancewa da irin wannan yara waya tudu minhum shurur sharri bayan sharri ya taɓa ruwa waya zuumuna suna riya annahum awliya'ullahi eh kar ku damu ai kun samu albarkar waliyan Allah ai wai su awliya'ullahi wai su waliyan Allah wa annahum laysa alaihim harajun su ba su da wata matsala duk abinda suka yi daidai ne fi ma fa'alu cikin abin da suka aikata babu zunubi uzur malaita ka duba kaifa yasilu al-abdu ila hadha al-hadd ka duba yanda bawan Allah ya kekashe zuciyarsa ya kai kansa wannan matsayi wal iyazu billahi Allah ka tsare mu fala tajlis ma haula'i to wallahi kan yasanci majalisin irin wayannan dan bidiya ka shedin ka da yarda da irin su qawlu da yace wa dariqatul wa dariqil mazhab ai dariqil mazhab sufiyya ɗariƙa ta mazhabar sufanci ta nisance ta ya mm, suna tana iji al laka shekar ka zauna ba ka da shegi wai ka yi ƙoƙari ka ga kai ma ka sanya wa kanka shegi wanda kake bin ɗariƙarsa kar ka zauna wai kai daga Allah sai annabinsa iji al laka ka nemi shehin da in an tambaye ka wata ɗariƙa kake ka ce ɗariƙa kaza kadiriya tijjaniya alukiya arusiya ya zama dai kana da wani shehi da kake bin ɗariƙarsa wai in ba haka ba a lahira za ka rasa matsayi ka samu shaikan ɗariƙatin tusulaku ala ya dai wanda za ka samu shehin da za ka bi ɗariƙarsa sai ka fada a hannunsa ranar tashin alkiyama da ya tsaya ba yanzu ashe idan na tsaya a kan ɗariƙar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi nan bai iske tsaya mun ba sai na lalugo wani shehin da Allah bai ambace shi a Qur'ani ba ga wanda Allah ce Muhammadur Rasulullah ko babu aya a eh to shi kenan in na shi bai ishe ni ba sai na lalubo shehin da babu sunanta qur'ani babu sunanta hadisi ba umarnin da aka ce in bishi shi ba inda aka ce in bishi shi ba inda aka ce in ban bi shi ba na halaka amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai bi shi ba dan wuta ne ni kuma idan nabi annabi Muhammadu ka ce in ban bi shehin ka ba dan wuta ne karen sai da Allah mu ji ni wallahi tallahi in baka fi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam in shehunan duniyan nan ka bi su in dai baka fi annabi Muhammadu ba wallahi kai dan wuta ne wallahi ni ma ka ce innabi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ban bi wani shehi ba dan wuta ne karen tsaye muji eh ha in kai ka bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka gama da kowa duk wanda ka in ma ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuna tare in kuma ya saba masa yayi naka hanya yayi nashi amma in ka kuskura ka saba wa sunnar annabi ka bar ɗarika ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kama wata dariqa wallahi wallahi ba za ta iso gaci ba domin ba ita ce Allah ya zuro ba igiyar da Allah ya zuro mana ita ce alqur'ani kuma a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa atasimu bi hablillahi jami'an yace wala tafarraqu duk kuma ku taro yace ku rike wannan igiyar da Allah jami'an dukkaninku wala tafarraqu kada ku rarraba wannan ya kama wancan wannan ya tsallake ya kama wancan wannan ya kama duk ku dawo ku rike wannan igiyar ita kadai ce wallahi duk wanda ya barka ya kama shirme in dai ba ita ka rike ba ka kama shirme ɗariƙar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ita ce kawai ɗariƙa abinda suke cewa wai allazi laisa lahu shaykun shaykhu shaytan eh wannan bajin su kenan allazi laisa lahu shaykun shaykhu shaytan eh duk mutumin da baya da shehi shi shine shehin sa ranar gobe kiyama sai kaga mutane sun dage wai ba za ka zauna ba ka da ɗariƙa ba duk wanda bai samu ɗariƙar wani shehi ya rike ba to ranar lahira shaidan ne wai shehinsa to ya za a yi jahili an gaya mar haka ba zai rike wani shehi ba hmm? to wallahi duk mutumin da mallai salahu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sayyiduhu shaitan